ta biya ya zube ne ba shi kana gani ta ina ga goyon kaka ne ta ina ya gani ga shi ba ka gani mana sakka da ma hankali mana an ga ta biya ni wannan kana nawa ne ɗari uku da hamsin ne ba ko ruwan ko tulu ɗaya bai kai ba za ka zo ka ce mana wani ɗari ma ruwan ƙauye ne kai ya kai wata ne ko wannan na ruwana da hini na sanyi ma to wannan su da sai ka biya abu ne na ɗaiɗai ta kulla mana an gama ruwan ƙauye ne. da ni ba kallon ku nake ba ni yan doka nake tambaya ku kwatanta min inda suke. Yan doka kuma? Eh. Ina da yan sanda yake nufi. Yau, ni yan sanda. Eh su. Idan ka bi nan sai kai haka, sai kai haka. Amma in baka gane kwatancen da ta yi maka ba yanzu zaka sake tambaya a gurin. Eh. To to shikenan. barka ne a ah, lafiya a kalau a sanar wallahi ya nan binni daban da na koyi ba wani na koyi da zai damai da ba wani nan binni da zai dakai shi kawai Bawo da shi ne ga wannan abin da ka tona ka ce yaro. ko gidan ɗari wasu tun da nake cewa ya nuni kai me za baka faɗa mu ba ni yawan giya ba kai ma wakacin ya rike da san yawan ba abu gidan abu ba wai yalo ne ba kuma kudin mu yawan daga na karsan da goyi kuma wannan shigar da wannan da dan burni ba yau yau na binnin ai ba yi halitta ba yo wannan kuma dai walle ce yana da bakin gori to bare kai ka bai ba kudin ana ayo sun fi Kawo mana mai gida ko so muka kira yan sanda. Da hamsin ya dai in Najeriya aka kira mu kira mu. ce? gida da. ba da a da da da ba yayi ne da kawo Inna lillahi ni fa ɗan jikalle na da ban gan shi ba fa hankali na bai kwanta ba kuma naka ma ba zai kwanta ba wonderful ai ba turanci ne maka ba ne turanci irin sai bace irin ba ai turan nan gaban america irin sai bace irin sai bace ne wonderful rai irin ya bace kuma kin bata mu rai to ina ruwa na yi da wani bacin rai ni kawai ni jika na nake son in ji magana inda ike ta inda zai kullo ha jiya kallon zaki duk fura da ake yi duk furin fitin da yake a garin nan na ne za a nemo yaro ba ba ci gani ba ba ci gode Allah ba to waye yake furin fujiman kullum kana gidan zaka ce kana furin fujiman ne ma ko wani ka saka ni ina furin fujiman ba da yana sai furin fujiman amma ke kwata kwata ma ta gani saboda rage godiyar ubangiji ni kuma ma fara ne wallahi godamani ya ya ya ya ya ke wallahi tallahi ya ishe ka ban gane ba ban fahimci ya ishe ka ba dama dan ya ishe ka ne ka ba zama shi ya tafi a ban gane ne ba zama shi ba to an ka ce ya dame ka fitina mana to fitina shi hara wada sai ka ce mm, mm, an ɗaura yayi goge to yanzu ya ake ciki kullum yayin ne sai sai yawan tahiya bakin salihina kafa arba'in da shida kullum kin san wannan to kai ma ka fa zama mana ni ma in zama na ba zama ni ma dan aiki kenan kan ku ta neman sa da ke da jikan naki kina fita ba ban ba ki izini ba ku dubu ne za su tsine miki a maka kina zuwa lahira kuma lawaki ri ina rike ki sai cikin jahannama ko idan Allah ya sane na sada na samu shi ba oh,